DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa da ku a cikin kashi na takwas na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna raba hankali. A cikin kashin da ya gabata, mun ji yadda 'yan sandan Malikawa suka kama wani matashi wanda ya ikirarin cewa yayansa ya yi garkuwa da Hajara kafin ta mutu. A dai bangaren kuma kun ji yadda saboda halin rudewar da mai gari ya shiga, ya takaita zirga-zirgar jama'a da kuma yin gangami a garin. Wannan ita ce hanyar da zai hana 'yan adawa yin gangami da zai iya tona masa asiri badakalar da suka yi da Abubakar. Haka kuma mai garin yana so ya tsorata mutane da barazanar kama su ya kai su kurkuku idan suka bijirewa sabuwar dokar da aka kafa mun ji cewa a yanzu saboda barkewar annobar kwalara dr gambo da karimatu da kuma sabitu sukan kwashe lokacinsu ne a asibiti don taimakawa jami'an asibitin har yanzu suna jiran abubakar da ya zo musu da bayanin abin da ya faru da kayayyakin da ya saya Karimatu da Sabitu kuma a ƙarshe sun yanke shawara game da ɗan littafin rubutun marigayiyar abokiyar aikinsu wato Hajara. To daga nan ne shirin namu na yau mai taken an kashe maciji ba a sare kai ba zai fara. La la la, suwa nake gani haka, Karimatu, <laughs> Sabitu? Na'am inna. Hajiya ina wuni? Lafiya lau, na ji daɗin ganin ku. kwana biyu ko da yake na san aiki ne ya muku yawa a wannan cibiyar taku ta kula da lafiyar al'umma. Gaskiya ne inna aiki ne mana yawa musamman ma da yake yanzu akwai fargabar bullar cutar kwalara. Sannan kuma wannan takaita zirga-zirgar da aka yi ta hana mutane su motsa daga nan zuwa can. Na san za a yi haka. kunga ku zo ku shiga daga ciki kada ruwa ya jiƙa ku. so <laughs> inna. Mun gode inna. dama yanzu na gama abinci sai ku zo mu ci tare Allah da ya sa kuna son wake hmm, haba sosai ma kuwa inna ni dama yunwa nake ji <laughs> godiya muke inna wallahi kin kyauta sosai ku zo mu je falo baban hajara yana can a'a karimatu sabitu sannunku da zuwa <laughs> na ji daɗin ganin ku <sighs> zuwanku ya tuno mana da farin cikin mu a lokacin da abokiyar aikinku hajara tana da rai ku zo ku zauna <laughs> to mun gode baba yaya muka ji da wannan abu mun gode wa Allah da mu muna ta ya za mu yi haƙuri ya zama dole ga kuma abin takaici yadda 'yan sanda suke jan kafa a binciken a ƙarshe dai sun yi kamu amma har yanzu ba su ba mu cikakken bayani ba tabbas za su kama ko mawane ne ya aikata insha Allah karimatu yaya na ga dukkin rami 'yan kwanakin nan bari na zuba miki wake mai yawa dole kuma ki ci don ki cika cikin kin ji yar nan <laughs> na gode amma kin san bana jin yunwa sosai ka ji wani zance kunyar wa ke ji a nan ki san duk gida ba ne gaskiya ne amma dai akwai abin da muke so mu faɗa muku kafin mu fara wani abu me ya faru kuma me ke faruwa da ku a'a kada ki damu kanki kalau muke abin da yake faruwa shine mun samu wani ɗan littafin rubutun hajara a ofis shine muke tunanin ko za mu kawo muku karɓa amma kun kyauta da kuka kawo mana eh to sai dai fa mun karanta shi eh gaskiya ne amma don muna tunanin ko za mu samu wani abu ne a ciki da zai taimaka wajen binciken da ake yi daga nan fa kun samu wani abu kwarai kuwa abun da muka gani yana da mahimmanci da kuma ban mamaki akwai wata badakala da ake yi a nan garin na malakawa to eh? kuma hajara ta gano waɗanda suke yin wannan badakalar a ranar da ta ɓace ta faɗa a cikin ta cewa ta ji wata tattaunawa tsakanin mai gari da abubakar ta ji yadda mai gari yake sanya mu wasu kuɗi daga cikin kuɗin rigakafin kwalara da aka bayar to lallai abin da ban mamaki me zan ji haka haka kuma mai gari ya faɗa wa abubakar cewa ya yi ƙoƙari ya hana mu yin magana wato dama suke da alhakin abin da ya samu yar mu kenan haka abin yake kun je wa 'yan sanda da wannan bayanin dade na so na yi hakan amma amma me gaskiya dai na shawarci ta da kartaje don bana jin za su yarda abin da za mu faɗa musu domin kallon masu laifi suke yi mana suna yi mana mugun zargi wato dai waɗannan fir'aunonin guda biyu su suka kashe mun ya kuma 'yan sanda sun ƙi yin komai a kai <coughs> ai ba za su kai labari ba ni na faɗa muku ku yi haƙuri da gazawar mu wajen taimakawa amma abin ne da wahala abu kamar wasa tana cikin mummuna wasa da dariya tana ƙoƙarin cimma burinta na rayuwa sai kawai kwatsam ta ɓace ki damu yata ke aikawa ce ta kwarai kin yi iya abin da za ki iya yi idan ya wuce haka kuma me za ki iya yi karimatu kun kyauta da kuka kawo mana littafin nan nata da kuma bayanan da kuka yi mana wallahi sai an hukunta waɗannan azzaluman ina tabbatar muku da haka kai to Farida, ashe kina nan, ina ta neman ki. Na ɗan je baya ne kai na ɗan sarara. kin ga wallahi sufuri danna dinnan ce take so ta ji a ina aka kwana akan neman yayin yaron nan na san za a yi haka wallahi abin duk ya gajiyar da ni abu kamar neman allura a cikin ruwa gashi har yanzu 'yan sandan da ke garuruwa makwabta da mu ba su aiko mana da wani bayani ba kuma gashi numban da yaron ya ba mu da nasa ba ta aiki bai kamata mu ta jiran gawan shanu ba dole mu raba kafa akwai wani abu da yaron ya faɗa wanda har yanzu yana raina cewa yi wasu mutane sukan kira yayansa a waya daga malikawa daga nan sai a neme shi a rasa na 'yan kwanaki wataƙila biyansa suke ya je musu aika-aika to amma ba ke jin ya taɓa ganin waɗannan mutanen kuwa ina nufin su waɗanda suke kiran yayan nasa daga malikawa watakila zai iya gane su haka ne amma yaya za ka yi da su so ka ke ka tasa ɗayarsa kwararo-kwararo yana kallon kowa don ya gane shi <laughs> bin gida-gida kenan wato kuna bi kuna cewa dan Allah kar ku ce mun dame ku muna neman wani mai laifi ne wanda abokin dan uwana ne haba yaya ma za a yi haka amma za mu iya yin wani abu ta hanyar kawo irin wannan mutanen da Hajara take yin hulɗa da su kamar Abubakar da kuma ma'aikatan cibiyar kula da lafiyar al'umma wannan ma dabara ce idan mun yi sa'a zai iya gane wani daga cikinsu hakan zai sa binciken ya yi sauri bari da shi da ganawa da su ga Dr. Gambo yana amayar da duka abin da muka bashi. Yanzu na bashi fakiti uku na ruwan gishiri da suga kenan. Idan ya ci gaba da amayar da shi haka, ruwan jikinsa fa zai iya karewa. Shikenan Karimatu, garza ya ki tambayi Nas Binta ko akwai ragowar allurar nan ta jiya. Idan akwai, karɓo guda ɗaya na yi masa. To Dr. Gambo bari na je na an so. Dr. Gambo, kin ga ruwan sama sai karuwa yake ta yi. Ga kuma lafiya can guda biyu suna jiran a karɓe su. Da ƙyar suke iya tsayawa. akan tabar masu ci kwanci a waje ni ban san abin da zan yi ba shi shikenan mu kwantar da hankalinmu ga sabitu je ka wancan ɗakin na gaba ka ga gado nawa ne a ciki sannan ka yi wa ɗaya daga cikin nas ɗin da ke gurin magana ka sanar da ita cewa an sake samun marasa lafiya sannan kuma sai ka gaya mata cewa na umarce ka daga shirya gadajen to dakta Gambo, dakta Gambo, ga abubakar na hango shi yanzu yana tahowa. <laughs> ina jin ki fana zubinta menene da zaki kai kara na wadan Dr. Gambo na san tana son gani na don na ga sakon da ta bar mini a cibiyar kula da lafiyar al'umma tana nema na zo asibiti barka da dawowa Abubakar ya jikin kakar taka da sauki nagode da tana asibiti amma yanzu tana gida ina matukar son mu yi wata magana akan wani abu kuma abin mai muhimmanci ne ko ina jinki ina tunanin ko ka tabbatar da adadin kayayyakin nan da aka aiko da su asibiti kafin ka tafi gajeren hutu tabbas na tabbatar ni da kaina na je wurin na ɗauko su na aiko da suna hmm. me yasa baka bi kayayyakin da muka rubuta ba me yasa ka yi odar wasu kayan daban ah me kike nufi da wasu kayan daban tare da kai fa muka bi abubuwan da muka rubuta kuma kai da kanka ka amsa cewa kai ka sa hannu ka karɓo kayan yanzu gashi nan ana ta maka ruwa ga mutane sai ƙara kamuwa suke da cutar kwalara ga bakar wahalar da muke sha gashi sai fafutuka muke yadda za mu yi maleji duk wadda ɗimbin kuɗaɗen da aka kawo wannan gari domin wannan harka. ha me yasa ke ihu haka ba ihu nake ba haka muryata take kaga mu yanzu ka ka mana rasitan mu gani kuma sabitu da karimatu za su je wurin duk wanda ka si kayan za su maida masa da abinsa daga nan mu za mu nemo abubuwan da aka fi bukata kin maida ni yaro ma kenan ya yake mini irin wannan magana to na ji ba ni da risitan sai ki je ki kai ni gaba ba sai na kai ka gaba ba gaban za ta zo ta same ka kai ma kuma ka san abin da kai ba daidai ba ne wato barazana ma kike yi mini kenan ka fassara shi duk yadda ka ga dama tofa shin da gaske ne dr gambo ta yi wa abubakar barazana idan kuwa haka ne har iya ina zai kai maganar shi kuma nasa bangaren megari yana can ya kulla wani makirci yana amfani da takaita zirga-zirga da kuma hana gangami da aka yi don ya tsorata mutane to ko zai samu nasara karimatu da sabitu kuma a ƙarshe dai sun kai wa iyayen hajara ɗan littafin rubutunta sai mu dakata a nan domin jin yadda za ta kaya a shiri na gaba daga nan birnin bon na tarayyar jamus nake muku fatan alheri na barku lafiya. قال لي بكى